ila إلى lahi bayan ويحرس mutumin da zai rantse tafiya a ƙafa zuwa ga ɗakin Allah kuma ya kama ya kasa yaya za a yi kai wato malamai gaskiya al-islam bai da jahali a bana'i wa ajizai ulama'i zai musulunci a tsakanin yayansa muna son mu Allah jahilci cikin jahilci malamai sun kasa yi mana bayani dalilin da isa nake faɗin wannan magana nake tuno wannan ka 'yan siyasa sun iya wayar da kan mabiyansu hatta ƙauro sun sa a so shugabansu don mutum ran da ita zaɓe wani so a ƙasa daga lagos zuwa wuce ba a ce masa mahaukaci ba jinjina masa ake soyayya ta kai soyayya amma mun kasa sa son Allah a jikin mabiyanmu wallahi mun kasa ta inda za a ce mutum zai tafi makka ka taɓa ganin wanda tafi makka a ƙasa banda mutanen da kafin jirgi ya zo ai wannan kaga akwai jirgi daga abuja zuwa lagos akwai jirgin sama jirgin ƙasa ne babu ko sai dai mota ko akwai jirgin ƙasa ban sani ne ba zuwa zuwa lagos hmm? zuwa lagos ba irin sabo A eh. an dai akwai shi ke amma yanzu ba ya aiki ba ya aiki ka Allah shai zai yi gaskiya na tuna alaƙa mu da yarabawa lallai zai yi wa kuji ya manta ne ma ne amma dai ban je ba ni ban sani ba ya na ya kamata ma sani ba amma ya kamata na sani tun da goron nan da ake laftawa ai na jin akwai wanda ke biyu jirgi akwai wanda ke biyu jirgi goro da muna cin goro iyakaci to amma ba wannan ne duka magana ba ya aka yi muka hawa son mutumin nan har ta tsauro daga leda za a taka a kasa a zo ko ina abuja ko baya abuja ko ya tare shi ya gaishe shi ko bai tare shi ba ya gaishe shi ko bai masa komai ba shi dai saboda ya ma wani ya tsako daga leda za a zo abuja amma mu ko ba za mu iya mun kasa sawa mutane imanin da mutum zai ce a ainihin dan tashin ma zan zan je saboda son Allah kawai saboda son Allah da nake zan je zan je zan je makka za ce maka mahaukaci amma shi kuma sai aka ce masa barzi ga wannan dan bidiyan kwanan nan wannan dan bidiyan wanda ya taso abin da zai Eh, eh, ai taso a gabanmu daga yobe daga katsina za a tako a ƙasa a zo a gaishe shi hatta tun akwai maza da mata da masu ciki da tsofaffi ana tafiya hankali a hankali komandansu yana bayan wannan na gaba in an shirya za a kwana a ce za a kwana za samu ta firamare su shige su dafa abincin su yi wane ne da safe a tsunguma a masu sai sun zo zariya a kafa kuma ƙarshen ta ko abinci bai dafa masu ba sai ce ya je ya je in an yi sa'a ma ya fito ce to sannan ku da zuwa son son masu rasulullah ya sa ko kai haka eh, an ba ku aljanna aljanna ta tabbata gare ku duk mai son faɗi ma irin wannan so ai an aljanna ne ku waliyai ne ni ma ku sani cikin yi su bara su je daɗi su juya su tafi a ƙasa ba za mu tafa mota ba ba kuɗi ne ba mu da su ba saboda girmamawa yadda kake barde ka jagorance mu kana abin nan haka kai ma ka cancanta mu zo mu gaishe ka a ƙasa saboda girmama ba za mu hau mota ba. shi suka sa masa irin wannan sau mu ko duk inda ka tashi magana a jin sai da baka ma kuci dai ai wannan abin da ka dai bo hauka ko gashi muna karanta shi Allah ya ce ai wannan mana akwai wanda zai fashe da dare ai wannan gane yi dariya tukuna to amma amma wancan ko ba a yi masa dariya ba jinjina masa ake ma ya yi ƙoƙari ya taso saboda mutum a ƙasa kai wannan shi ke son wani wai hannu to wannan yaran tsaye zai tafiya a ƙasa zuwa ga ɗakin Allah sai ya kafa kuntu a ra'aitar rajulu ko a ra'aitar rajula ba ni labari mutum ne يقول علي المشي إلى بيت الله القول ألا زن يتفي أزوى تاكين ألا إن كلمت فلانا الله شيء ذيك ba zai magana da wani ba amma har in yi magana da wani sai ya je ɗakin Allah ya faɗa fa kallama wasu yi magana da shi kuwa ma alaihi fi qawli malik zai tafi a kafan ne ko ko akwai mafuta Kala kala malikun, idan kallamahu wajaba alaihi an yamshi ya ila makka. Wajibi ne a gare shi ya yi tafiya zuwa makka nan a ƙasa. Kultu wa ya ji fi ƙauli malik in sha a hajjatan ya sanya zuwan hajji. Shi dai abinda da ya ce zai je makka a ƙasa shi ne aiki. to idan ya je makkan nan mai i kamata ya yi shi wannan daga wajen ka, yi umra ko yi hajji ko kuma yi haɗa duka amma dai umran nan ba ta ciki hajjin nan ba ya ciki haɗa su duka ba shi alƙawalinsa zai je makka ƙafa وجب عليه wai ji إلى fi قلت ويجعلها In sha a sajjan, wa in sha a umra, Fada na'am. in ya ga dama ya haji in ya ga kaga dole sai ya yi targetin duk lokacin haji in ya ga dama ya je umra ya taho a wasa qultu fa in ja'alaha umratan in ya sa umra fa hatta mata ya mishi. qala hatta ya yas'a zai ta tafiya zai umra iya ina za a ƙare ya gama abin nan ya ce eh, hatta ya sa bai na safa wal marwa قلت فإن ركب قبل أن يحلق إن يهوفا abin da ake hawa kafin ya yi aski ba da masa ban ya yi sa'ayi fi umratihi a hazihi ya gama sa'ayi amma sai ya hau kafin ya yi aski alati halafa fiha a yakunu alaihi shay'un fi qawli man qala la tunda dai ya riga ya yi sa'ayi ko da bai yi aski ba sauki wa innama alaihi almashi tafiya dai ta wajaba a kansa hatta ya faruga min as-sa'i bayna safa wal marwa inda malik qultu wa in ja'alaha hajjatan in yasa ta hajjifa fa ila aina mawdi'u yamshi fi qawli hatta yaqdi tawaf al-ifada gaba ɗaya sai ya je mina ya je arfa ya dawo musdalifa ya dawo ya dawo da ganin daga nan ya sara yadda rantsuwarsa alwashinsa ka zalika ƙala to amiri haka ko